ko ɓata sunan mutum wannan mafarkin yana tusa irin mai ƙaran nan wani mutum zai ɓata masa suna a cikin mutane a wata faɗar kuma an ce ƙazafi wani mutum zai yi masa wanda zai sa shi ya ji kunya a cikin mutane amma wanda ya mafarkin yana irin tusan nan maras ƙara wato mai fita ba tare da wani ya sani ba Makiyansa zai yi masa wani alheri wanda zai ba shi mamaki Allah kiyaye Allah ya samu dace. Amin.